sai dai uwarka ta biyo ka a baya ai ranka daɗe mutum ne zo da kabanni dai gashi wallahi har da dai to ice da alheri ya zo nace to aje wajen bala mai kwalkwabo ai ma kwalkwabo saboda dan yakan kare ka kan nan da wannan hekar a tsakiyar kansa to ranka daɗe ina ganin abin ba zai wannan ba dan gaskiya wannan bawan Allah ne ba dan na gan ku tare ba wannan bawan Allah to yanzu kai ka je ka ce wa malam liman eh, ina jaka

na zaga cikin ƙauyukan nan birane ko ina ba inda ban zaga ba akan wannan abu ko in ce mun zaga don muna da yawa abin da ke faruwa shine wannan harka ce babban harka wanda in harka ba da ka zira a ciki da ka iya samun alheri sosai ka gane shine muki muka zo wannan ƙauye naka domin mu samu haɗin kan 'yan ƙauyen da kai kanka ne Ka san abin da zan yi? Na aika yanzu wani ne saboda shi ne babban idan ya zo za mu samu wuri keɓantacce mu zauna da ku mu magana da ku na fahimta a san yadda za a bullo lamarin amma idan ka zo ka gani a fada da yara na kada ka sake kai magana a fada sai na buƙace ka da kai magana da mu komai na buƙatar sir ai wannan ba sai so na an je fada ba kamata yi ka bari muka samu ta nan mu je cikin mota ta ka AC ka sha raba raba a buge ka kana nufin kana da mota ai ga mu kullu anan ko nuna ma ne